a ji da kyau wa minhum ibnu abi jamrata a cikin su akwai alhafis ibnu abi jamra da yazo sharhin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu cewa wanda ya ganna a bacci zai ganna a farke sai ibnu abi jamra yace bal yarahu fid dunya haqiqatan yace kai maganar gaskiya wanda duk ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farke a nan duniya to a nan duniya zai ganshi a farke ba zai mutu ba wallahi sai ya nuna mai annabi sallallahu alaihi wannan yanzu inji inji ibnu abi mahaddacin hadisi ne ya haddace hadisin annabi muhammad sallallahu dubu ɗari matanan wa isnadan shine yake faɗan wannan yace a nan duniya zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa za'amun fi ahli tawfiqi wannan kan magami ne cikin wanda suke datattu daga bayi wanda Allah ya datar da su wa mutabilun fi gairim kuma abu ne bai yiwa a cikin su? wal ma'ana ma'anar maganar ibnu abi jamra anna marra annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai rawu fil hayati dunya ya kazatan zai ga manzo Allah sallallahu a rayuwar duniya a farke walau qubailal mamat wa walau qubailal wafati ko da dab da zai mutu dab da zaka mutu rai ya fara intiqali ila rahmatil maula daidai lokacin da ka fara an fara yaye wa idanunka gane-gane na ganin mala'iku ga su da shauran abubuwa to ana nan sai kai katari da ganin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam au intal an indal ko lokacin lokacin da rai ya fara fita fayakuna zalika bishara lirra'i sai hakan ya zamo bishara ce ga mai mafarkin yo za a karɓi ranka ga annan Muhammadu kuma sallallahu alaihi A ai ruwa ta sha an bayyana ai ranka za a karɓe shi cikin laluma kuma abinda ake ji na zafin fitar rai kai ba kai a yan ga annabi Yusuf an yanka hannu ba a jira dadi ba ko ba ka bane Qur'ani ya gaya mana aka ga annabi Yusuf aka dinga yayyanka hannu ba a jira dadi ba to kuma kai ka ga annabi Muhammadu sallallahu shi annabi Yusuf rabin kyau aka bashi shi kuma annabi aka bashi cikakken kyau cikakke kuma in aka haɗa kyan halitta kat to bai kai kyan annabi ba a haɗe shi gaba ɗaya bai kai kyan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ya ka ce gashi za a karɓar ranka ka shagala daga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin daɗi ka san dai ko aljanna bata kai kyan annabi ba wala la yusalla billahi alazim ba abin da ya kai annabi daraja a aljanna shi yasa aka ce da wani bawan Allah wai su fanta mana ni'imar aljanna yace annabi Muhammad yana ciki sallallahu alaihi wasallam an ƙara zance me kuma za a faɗa bayan nan an fahimta eh yace annabi yana ciki sallallahu alaihi wasallam to da haka kakkazaci ko aljanna zaka ga abin da ya fi annabi kyau sallallahu ko zaka ga abin da ya fi annabi daɗin kallo wallahi babu Allah bai yi ba kuma ba zai ba to sai aka yi ma katari za a karɓi ranka kana kallon wannan fuska maɗaukakiya za ka manta da su ya zuransa mai ɗaukar ran nema a zara'ili yawwa shi fa za ka manta da su a zara'ili da shi da sa, wallahi za ka sai ka manta da su suna suna ba ka manta ka mutu wallahi ya mantar da kai mutuwa ka wani mutu ko ka wani tafi tun kai ka tafi shauki eh kanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam eh nabiyur rahmati wa qala abdullahi abdullahi yace wato me littafin in yace abdullahi shi kansa kenan sai yace wala mani'a ba wani abu da da zai iya hana yiwuwar hakan min an yura da milal ya kazati umuwa a ce wannan ya kaza da ta zo a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sannu zai ganna a farke ba wani abu da zai hana a ce abun gaman ne kan duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai gan shi a farki bi haisu tashmalu ya kazata duniya ko tashmilu ta bigiran da ta tattaro farkan duniya walau ubaila da mauti farke na duniya ko da dab da mutuwa ne au inda ko yayin mutuwa wa tashmilu ya kazata albarzaki kuma ta tattaro wato a farken barzahu wato akwai barzahu yi tsakanin lahira da duniya ba'dal mauti aidan bayan an mutu mana ka ga manzo Allah a nan duniya sala in ka je barzaku ba a nuna maka shi waya qazatal akhirati kun ga je lahira ma a nuna maka shi gata kan gata kan gata bai kuna